Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A satin da ya gabata likita ya yi mana bayani akan tashin zuciya da ma irin cututtukan da ke nuna alamu da tashin zuciya ko yin amai. A wannan satin, Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi zai ci gaba da ilmantar da mu akan irin abubuwa ko kuma cututtukan da ke sa mutum yana yawan jin tashin zuciya musamman ma a nan Najeriya. Likita gare ka. A wannan muhallin namu daga cikin manyan abubuwan da yawan Wanda da suke jawowa tashin zuciya shine cuta na malaria ko kuma na typhoid musamman malaria yasa ma agaji suna cewa sun ji tashin zuciya ko kuma sun ji amai za su garzaya su je asibiti da kansu ko in sun je famasi sai su je a musu allurai ana musu wannan allurai kuma sai ka samu wannan tashin zuciyar nan kuma ko kuma jin wannan kamar aman nan ya tafi amma ba zallan shi ba har da ulcer wato cutan nan ke da mutane da yawa sukan ce suna da shi wanda eh akwai wanda suke da shi amma akwai wanda ba su da shi ko kuma akwai wanda suke da cuta mai kama da shi amma kuma ba su sani ba saboda sai an yi su gwaje-gwaje irin da endoscopy kafin ake tabbatarwa da ewa ne ko wancan suna da ulcer to shi ma yana cin gaskiya manya-manyan abubuwan da suke kawa irin wannan tashin zuciyan wanda ka samu in ya ci goro sai ya dan sauke masa wani in ya ci abu mai dan tsami ko kuma mai dan daci sai ya taimaka masa amma ba wai ina nufin a ci abu mai tsami bane ko mai daci in ka ji tashin zuciya but rather ba san menene abubuwan ko kuma abin da ya jawo wannan tashin zuciyan hakan shine zai fi bamu dama sai mu san irin wani magani ya kamata a yi amma a wannan muhallin namu kan wanda mutane da yawa ko kuma a lokuta da yawa da mutane suke jin shi gaskiya saboda cuta ne na malaria ya fi jawowa. To likita idan mutum yana yawan jin tashin zuciya saboda waɗancan dalilan da ka zayyana na motion ko tafiya da sauransu me ya kamata mutum ya yi ko kuma wani irin taimako ake bashi? Ga mutumin da yake samun tashin zuciya saboda tafiya daga wani gari zuwa wani gari ko kuma wani ƙasa zuwa wani ƙasa to akwai magun da ake bayarwa daban wanda su ne yawanci antihistamines da kuma anticholinergics so wannan magungunan kuma ba za mu iya faɗan asalin su ba saboda kar a zo a ce mutum ya yi abusing din su tsoro na kenan na biyu kuma ga wanda suke samun tashin zuciya ko kuma amai saboda tsananin ciwon kai na migraine wanda mun taɓa bayanin shi a baya to shi ma akwai group of medication known as dopamine antagonist wanda aka yi amfani da su su suna matukan taimakawa don ganin cewa wannan tashin zuciya ko kuma wato ainihin aman ya ragu ko ma ya tafi ga baki daya ga wani kasance sun zo kuma da rashin lafiya na infection especially irin su gastroenteritis hepatitis irin ko kuma food poisoning irin su al misali peptic ulcer disease to su ma akwai irin medication na group wani abu shi serotonin antagonist wanda akan bayar wanda su ma magunguna ne kala-kala a kasan shi wanda ba za mu iya faɗa ba amma wanda in aka yi amfani da su sukan taimaka gurin wato ainihin kawar da wannan tashin zuciyan wanda yake iya zuwa tare da amai kuma wanda bai zo tare da amai ba sai kuma ga mata wanda suke da ciki musamman wanda suke cikin wata ɗaya biyu ko uku wato first trimester kenan magunguna irin su pyridoxine da doxylamine suna taimakawa matuka wurin kawar da wannan matsala na tashin zuciya ko na amai amma ba abun mamaki ne ko da ma an yi amfani da wannan magungunan rashin lafiyan ba dole tafi ba sai dai amma zai iya dan raguwa saboda kamar da muka faɗa a baya yana daga cikin manya-manyan alamomi na ciki ga mace wanda take da ciki musamman wanda suke wanda cikin farko ne sai ka samu sun tashi da tashin zuciya da dan rashin lafiya na safiya din nan da ake samu dan zazzabi dan jiri dan kasala tare da ji kamar amai to wannan ba wanda za ce za ta bada magani ba ne saboda karin manta akwai magungunan da ba a so a yi amfani da su yayin da mace take da ciki so yawan shan magunguna zai iya cutar da matan kuma ita ma zai iya cutar da abin da yake cikinta to wannan shi ma sai a kiyaye shi na gaba ga wanda ya kasance cewa suna da irin wannan tashin zuciya ne saboda a ce an musu wani aiki wato na fiɗa ko appendectomy haniography ne cesarean section ne ko kuma wani form of surgery ne wanda yasa har aka shiga da su cikin tiyata aka ba su irin su anesthesia to shi ma akwai irin maganin da ake bayarwa sai kuma finally wanda shi ma yana da matukan amfani shine wanda suke chemotherapy saboda shi ma wani sashi ne wanda yake da matukan amfani da ya kamata a ce an sani saboda akan sami chemotherapy induced nausea and vomiting wato wanda suke karfan wannan magani wanda masu kansa suke karfa suke samun tashin zuciya ko kuma amai wato abin da nake nufi gashi suna shan magani ne amma kuma daga cikin illolin shan wannan maganin shine tashin zuciya ko amai yawanci ma amai ya fi zuwa da su akwai magungunan da akan bayar wanda yake taimaka ya dan rage wannan tashin zuciyan ko kuma ya rage amma amin ba abun mamaki bane ko da ma an bayar ba dole ya aiki da kyau ba saboda wannan aman da tashin zuciyan abu ne wanda daman side effect din medication ne wanda kuma ba dole a kawar da shi yanda ake tunani ba akwai kuma cannabinoid wanda aka yi amfani da su wanda su kuma yayin da mutum yake da cuta ne na kanjamau ko kuma yake da kansa akan bayar saboda masu cutan kanjamin ko kuma kansa magungunan su kan sa irin wannan tashin zuciya su kan sa amai ba ma zallan magungunan ba but rather har da su kansu rashin lafiyan ko in ce wannan cutan kanjamau da na kansa din suna zuwa da alamu na tashin zuciya tare da kansa so kun ga kenan maganin da za a bayar dole kasance ya karkata ga wanda suke da irin wannan rashin lafiya so kamar yadda na faɗa da mun ga sunan ɗaɗɗaya har guda bakwai ina ga na faɗa sama da guda bakwai irin ma sai ba zan so in ce ga magani guda ɗaya biyu ko uku ko hudu ba wanda in ka yi amfani da shi ko kuma in kika yi amfani da shi zai taimaka gurin kawar da wannan tashin zuciyan ko kuma wannan matsala na amai ko kuma tashin zuciya da amai ko kuma tashin zuciya zalla sai sa ba zan taɓa cewa ga magani guda ɗaya takamamme ba sai da in an zo asibiti muka san wani irin condition ne shin ciwon kai ne ja maka shin tafiya wani gari ne shin kina da ciki ne shin buguwan kai ne shin wani condition ne na ciki ko wani abu makamancin haka ko kuma infection to shine sai mu san wani magani da ya kamata mu bayar amma babban cikin su wanda na faɗa wanda zan maimaita yawanci shine malaria tare da typhoid su ne yawanci a wannan environment din namu tare da irin su ulcer sukan zo da tashin zuciya wanda sukan zo da amai to wannan kuma akan ja jinin mutum aka tabbatar da yana da shi ga alamomi na su zazzabi tare da su jiri tare da su ciwon kai tare da sauransu wanda in suka zo da su to in aka ba da wannan maganin malaria ko kuma alal misali na typhoid din in mutum abin da yake da shi kenan to za a samu tashin zuciya cutan ya tafi haka ma ciwon kan ya tafi ba abun haka ma shi ma ina nufin aman ya tafi ba abun mamaki bane ya kasance cewa an ba da maganin tashin zuciyan da aman ya tafi amma zazzabi jiri ciwon kai tare da sauransu ba su tafi ba sai sa mukan ba da magani ne wanda zai kawar da cutan da yake jawa shi wannan tashin zuciya tare da aman sai sa na faɗa a baya kuma zan ƙara maimaitawa tashin zuciya da amai wato nausea and vomiting ba cututtuka bane but rather alamu ne na wa'insu cututtuka ko kuma wa'insu condition likita lokuta da dama idan mutum yana yawan samun tashin zuciya sai mutane su rika alakanta hakan da tsutsar ciki wato stomach worm shin tashin zuciya da tsutsar ciki suna da wata alaka a likitance A'a ba su da alaka sai dai kan tabbas mutane sukan ce suna experiencing irin wannan alamu shi tsutsan ciki wani condition ne wanda shi ma darasi ne nashi na guda haka ma kuma tashin zuciya shi ma wani darasi ne nashi na guda amma saboda mutane suna jin kamar cikin su yana juya yana murɗa sai su ce kawai tsutsan ciki amma tsutsan ciki babban magana ne da kuma babban bayani ne wanda shi ma insha Allah ta'ala wata rana za a yi bayani dalla dalla a kai amma ba su da alaka Daga ƙarshe wace shawara za ka ba mu masu sauraronmu dangane da kula da lafiyarsu? To, babban shawarin da zan bayar dai in general ga kuma musamman wanda suke da yawan samun condition na tashin zuciya ko kuma na amai zan nemi alfarmarsu don Allah da a kiyaye self medication wato mutum ya je pharmacy ya ce ga maganin da yake so a bashi wannan gaskiya ba daidai ba ne saboda aikin likita ne zalla ya ce ga condition ne yake damun ka ya yi making diagnosis saboda shi ma din in kun lura kun ma kanmu ba ma yin hakan sai ya kasance mu gwaje-gwaje a kwanta ne kan gado jajini ne hoton kirji ne a'a wato ainihin fitsari ne za ka ko kuma sampul ne na kaki ko wani abu makamancin haka kafin mu samu tabbacin ga ainihin abin da yake damun ka ko kuma yake damun ki wanda ko mun samu tabbacin ainihin abun ma ba dole maganin da zan baka ko kuma wanda zan baki miki aiki ba so ku yi imagine duka steps din nan an bi mutum bai samu lafiya ba amma still kuma ya kasance cewa on your own kai ka je ka saya magani so don Allah a kiyaye self medication saboda yana cikin abubuwan da suke iya jawo matsaloli kala kala ɗaya iri iri kuma isa in baka da lafiya ko mu kankantance ka samu gaji ko da ma primary health care ne at least kaga medical personnel ko da ma baka samu opportunity ganin likita ba to insha Allah ta'ala daga nan za a yi sanin tashin zuciya ne wanda yake zuwa da kamar misali heart attack ko kuma wanda ya zuwa saboda brain tumor ko kuma wanda ya zo saboda meningitis ko kuma wanda ya zo saboda wani buguwa a kai ko kuma wanda ya zo saboda wani condition da mutum yake da shi in mutum ya je pharmacy kuma shi dan pharmacy din shi zai kawai baka maganin tashin zuciya ne saboda ba dole yana da isasshen ilimi ko fahimta akan ire-iren tashin zuciya ba balle har ya san maganin da za a yi ina muku gaisuwa da kuma fatan alheri Allah sa mu dace masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da fatan kun ilimantu da abubuwan da likita ya faɗa kuma da fatan za ku yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma Dr. Muslim Bello tagum da muka kasance tare da shi a cikin shirin. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. A